نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه تبين بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح ازهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin komai da kowa wanda da ikonsa ga shi wa sake haɗuwa a wannan fili namu da muke gabatar da fatawa kai tsaye akaramaka Allah assalamu alaikum barka da kowa alhamdulillah malam ga baya ta farko daga Muhammadu yace assalamu alaikum malam jaraba ta same ni sai in dau jallabiya na sa na yi wanka in nayi sallah da jallabiyar ba da fi Alhamdu لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato yana nufin ya da jana ba in yi ne da ita ba wani abu matukar ba na jasa ne taɓa rigan ba ba wani damuwa don ba sa riga a mutum ba na jasa da jana a a cikinsa abu hore da kwataran ya da manzon Allah sa salama a wani kororo hmm. ya hango manzon Allah sa ya buya, manzon Allah ya zai wuce sai zai na ga manzon Allah sai ai na ganka sai na ya ce, me yasa ce? to ai lokacin akwai janaba a jikina ne ba ana son na gaisa da kai tare da janaba sai manzon Allah sa ya ce masa ai almu'min la yanjus mu'mini ba zama na jisa don akwai da naba a jikin ka baka zama na jasa ba don ba da na ka zari ga ka kire da ta zama na jasa to da ka babu wani matsala zai iya sa ita to ka ga wannan zai kama da ainihin mace mai haila yawwa ita ma wai ka in ta sa da rage zan za ta iya sai za ta ba shi ma suna tambaya matukar ba jinin ne ta ba jinin ne ta ba a wanke in bai taba ba shikenan za ta iya sallah da shi za ta mai da shi jikinta nan ma ba ta zama na jasa ba don haila na fitowa daga bari na saka da ni amin a malam na ga wasu suna nafila bayan sallar asuba kuma an ce ba a nafila lokacin bayan sallar asuba to eh. wato rakatar fajiri ne wasu ke rama da ya zo a hadisi wani ya yi rakatar fajirin bai samu yi su kafin asuba ba to bayan sallar asuba sai tashi rama su a gaban manzon Allah sai sama manzon Allah bai ce masa din bai samu to in kuma akai abu a gaban manzon Allah bai hana ba yana nuna ya halatta wannan abu ba za ka kai na rufa fari da halatta a rama bayan sannan su ba amma abun da ya fi a bari sai rana ta fito ta daga a rama to malama kin da ji Allah sa yi ainihin an fahimta an waraka da sauran al'umma ma wanda dama wani na na shirin ya tambaya mai kama da wannan ko kuma an karu da ita malam menene fitina rayuwa da matattu da ake neman tsari da shi a ƙarshen tafiya da mutuwa fitira ya da mutuwa wata zuwa hadisi da mutum ya yi tafiya manzala sama ya ce fajasta imin arba'in yana kasar ne ga guda kudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال wannan guda hudu ka daga azaban kabari ka daga azabar wutan jahannam ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa sannan ka daga fitinar tucca to fitinar rayuwa shine ka rayu babu addini haka su malamai suka ce ka rayu babu addini wannan shine ainihin fitinar rayuwa kana cikin bata kana cikin shirka kana cikin ko da yana da musulunci ko yana da musulunci ba addini malam shirka mutum yake ko yana da musulmi ne kina ne wannan ba su da mutum yana sakon Allah yana zalunci ko yana da musulmi mutum yana bidiyoyi yana da musulmi to wannan shine fitina rayuwa mutum ya rayu bai damu da addinin sa ba wannan shine ake cewa tul mahaya Fitina rayuwa ai idan mutum ya zama na rayuwarsa addinin sa yana da kyau a duniya to ko da shiga matsaloli na rayuwa abubuwan da sauki haka duk yasa bayan Allah na gari kaga idan masifa ta samu mutum sai ce alhamdulillah da wannan abu bai taba addini na ba ai duk abin da bai taba maka addini ka ba to fitina mai sauki ne ko da ko rashin lafiya ne ko talauci ne mai tsanani ko ni bala'i ya faru da in dai bai taba addini ka ba to abin yana da sauki ai sai wani yace wani malami yake cewa idza abqati dunya hmm. ala al-mar'i dinahu fama hmm. fatahu minha ne. bi idan duniya ta bar mutum addinin sai zama addinin sai na tafiya duk abin da ku ce masa bai samu ba kai samu duk wanda mai sauki ba zai cutar da shi ba so da haka fitinar rayuwa ka rayu ba ka da addini ka rayu ba ka damu da addinin ka ba ka rayu kai ba ka san ma me addinin ka ba ka ji sunan ka musulmi ne to wannan shine fitinar rayuwa mutum ya dulme cikin sabon Allah da bidiyoyi ai haka fitinar siyaka wannan shine fitinar haya. fitinar mutuwa kuma shine mutum ya mummuna cika sun yi mummunan cikawa ta shi ne fitan ya zo ya zo lokacin da zai mutu kuma sai a ɗauke shi bai da imani ko kuma imaninsa bai da kyau shi ne fitinan mutuwa shi kuma hmm. So da ya kamata mutum ya zama ne kunni na cikin bautan Allah ta Allah har yin wa abu rabbaka ka sai ya kare hmm. ka bauta Allah har mutuwa ta zo maka in ka rayu mutumin kirki ba Allah kana kan shari'a har mutuwa ta zo ta ɗauke ka akan haka to kai kam ka tsira daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa amma rayuwa ba addini wannan shine babban fitina wannan shine ma'ana wannan hadisi kamar da malamai suka yi bayani kana da fitinar duniya amin to wannan ce ko ta ce ne malam na sallama sallah sai na tuna surar da na karanta a raka'a ta farko ita ce na maimaita a ta biyu mai zan yi babu da zaki wala ba matsala ba ne ko da gangan ma ya halarta mutum ya maimaita suran da ya karanta a kan farko na to Wanda ta ce malam mijina ne ya ce min ah, shegiya zaman kanki kike yi yaya auren mu to sai a tambaye shi me yake nufi ina nufin ya sake ta zama saki in kuma ba sake ki nufi ba sake ba ne don wannan kinaya ne ba sake ne sarihi ba ya haɗa da zagi kamar ya haɗa zagi zagin ya yi kuskure amma duk da haka mata sa ba ta saku ba sai inda niyan saki ne inda niyan saki sai ta saku kuma wani abu mawuta ne mai kamata mutum yana yin sa akwai hanyoyin na ladattar da mace ba sai ka yi zagi ba sai ka faɗi wata kalma da za ta wata dame ka daga baya ba ko hmm. da haka mutum ya kamata ya zama mai tunani ya zama mai kai hange nesa shi namiji da aka ce shugaba ne na mace ai saboda ya fi ta hankali ne hankalin su ba ɗaya wani to bai sa kuma zai zama shi din ma hankalin ka ba za ka kamata ya zama mai abu ya san hanyoyin da zai bi da dattar da kayansa ba ta hanyar Bakakin maganganu da irin faɗan kalmomin da daga baya gida zai zai zama maka damuwa. wannan ya ce malam addu'ar da ake lokacin saukoro da buɗa baki da ya da tsaro mm. ana cin abincin ne ake yi ko sai an gama to addu'an da ya tabo da baki ne ba ta sahurwa magana ta ce lokacin da za ka buɗe baki ka ga kanka kafin ka fara ne sai kai wannan addu'a abin nan zahaba zama wa mutallatil huru wa sabata al-ajr insha Allah ko da ka shi ne wanda ya inganta Wajen kuma zama da ka suntu ala zikafu ka gafir lima qaddamtu ko malamin hadisi sun ce bai inganta ba wannan kuma yace assalamu alaikum malam na kasance ina neman mace ta aure sai muna rayuwar yahudawa amma ba mu zina ba sai muka fahimci cewa addinin Allah ba addinin yahudu ba ne mun tuba muka koma wa Allah har muka yi aure yaya auren namu yake auren da ne Allah ya taimake wallahi na wani nan sai aure ya yi ba wani iskali kuma ko iskin ya fara akan abin da muka a baya Allah ya taimake wannan ce ina gaida malam bisa roƙon da muke mu haɗa kai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwan sama daga Abdullahi da Awari. To, san Allah ba mu ruwan sama. Tana buƙatar ruwan Aka dai da lafiya yawa. Mm. Don ma dai shekaran jiya an samu ni'ima da mm. kuma na ji mun tabbatar aka yi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu atamanna bikum bi alfil khair wa jazakumullahu khairal jaza'i ah, wa barakallahu fi malikum wa ahlikum wannan najin da take ne ko daga ne aga gaisuwa ne na kuma ya saka wa wannan ya saka mana da alkhairi to assalamu alaikum malam ina da matsala da mijina idan ya dawo ranar girki na sai hada fuska ni kuma sai na tafi na je na kwanta a gina sami aka yi kashi in ya hada sai ki sake ke <laughs> za a yi in mutu ya aure sai a ce Allah ya saba hali haka dai abu da ake nufi shi ne ku shi ke kuma sai ki dariya in ya zaure fiska ki da ya ku cike kuma ki sauko shine Allah ya saba hali ka ba za a samu matsala ma amma shi ya hau iska ke jin hauto ai kuma halin ya daidaita to anan sai a samu matsala saboda haka Allah ya saba halin ku mm, wannan ba shi ne abin da ya kamata ke ba sai kalin ke tashi kuma me yasa ya daure fiska yake damun ka akwai abin da ya faru ne ni fa hankali na tashi ya aka yi haka in abun kai ya nuna ba wani matsala shi kenan ke kuma yake masa dariya in akwai matsala ne ke tashi juya yi wannan abin ki kwantar masa da hankalinsa wannan shine rayuwa Ya duba ka to kin ji malama ba kawai ki ba tsaro ke ma wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ne hukuncin certificate na aure kuma akan za a yi shi kafin aure islam hmm, to certificate na aure yana da kyau a nan kasan ne ba a yi ma kasashen larabawa a kotu ma da daura nan ma mutum zai tafiya waje da matarsa yawwa eh, sai an nema shi ne ai nan kasan baya ma'ana ana yin yanzu in ka je waje da matarka za a nema dole ka zo Najeriya ka karba saboda haka a ka'ida yanzu misali a Saudiya da irin kasashen larabawa sai ka je kotu an yi takarda sannan ta tabbata matar ka hmm. kuma duniya mu ta taso za a nemi wannan takarda mai shaidan cewa matar ka hmm. yanzu idan abin nan a da idan za ka yi aure farko bayan ka je ka daidaita da yarinya sun yadda to shi kenan za ka je kotu je kai bayanin kana son ka auri wani da wance kana son ka auri wacce to idan ka fada sai a kira ta ta yadda ta yadda sai a yi sadaki a faɗi sadakin kaza ne sadakin su fada biyu akwai wanda za ka bari yanzu akwai kuma wanda za a bi ka bashi eh ajalan za ka bada rabi yanzu akwai kuma wanda za a bi ka bashi ba za ka biya ba sai ran da kuka rabu ko ka mutu Eh, saboda wai a kulla abun don ka san kar kai kar kai garaje ka sake matar ka don kana sakin ta za ta ce ina zaki na kuma zaki na kan miliyan biyu na zaɓe ka bashi to ma ko ma musa wani a Najeriya na ce ina irin sakin aure da ake ake tawa da saki nan to akwai arahan abun kan yana kawo yana taimakawa wajen wato wasa da saki haka dai saboda haka kullum kana tunanin ka sake matar ka ba su za ta ce ka biya ta sadakin ta na sai sakin yake karanci to idan aka yi wannan ba za a kuɗa muku auren take wani sai a rubuta takarda komai komai lalle uwa wannan matar ta yarda eh. iyaye sun yarda kai ma ka gansu kuma ga sadakin ku sai a baka takardar sai ka tafi da ita ma'aikatan cikin gida ziyarar da sai ka je can din kuma a wani ofis da aka ware na maganar ma'aurata nan ma za ka je a baka wani form za ka je ka cike a cike maka cewa wane da wance suna son za su yi aure sannan idan aka yi idan aka yi cike wannan takardar aka shiga a kwamfuta za a tare takardar daga karɓo a kotu shi kenan sai a tafi da ita wajen ministan harkokin cikin gara sai ya sa hannu tukun ya yadda da wannan auren sai ka zo ka karbi wannan approval din cewa an maka muwafaka ya halatta kai wannan an gama bincike gwamnati ta bincika ya halatta ka aure ta idan aka baka wannan takardar sai ka koma kotu sai a je a tsawura auren a kotu kotu kuma ta rubuta takarda lallai wanci matar wanci ne da ta tabbata matarsa sai a baka wannan takardar ka rike nan gaba wani abu zai taso ka ce ina takardar auren ku sai ka kawo kanuna ta haka ne ake A wannan mutanen na Najeriya ko ga wannan shingullan je kaka dawo yana da yasa kake din kawai kyale za a dawo ran da za a rike ba sosai to amma mun kaga abun yayi arha to ta kyauta goma za ta yi aure to ba matsala bane a harbi amma dai a rike mata a daina garajen saki saboda aure yayi aure ana ɗaya da ba amfani Allah sauka amin wai to assalamu alaikum malam yi aure daga baya na fahimci mijinawa nawa ba shi da ilimin addini sosai kuma bai iya <laughs> bai iya addu'o'in saduwa da iyali ba idan na ƙaurace mishi ina da laifi kuma ni idan na yi addu'ar ta ɗauke mana a matsayina na ɗaya mace sauran kin kawar ce masa laifi mana <laughs> in ba da ilimi sosai zai iya ilimi kuma fahimtar addini yana da kyau a yi ya kwadaitar da shi dinga zuwa inda ake karatun addini kuma da sauraron sa rediyo da talabijin zai samu wayewa na addini sannan na biyu bai iya wannan addu'a ba sai a koya masa ya faɗa kashe shi a rubuta masa in bai zai iya karantawa da arabiya ba rubuta masa da boko sai amma ke ya dauke bai dauke ba shi ma sai ya yi asali ma shi ne bai wanda aka ya kamata a koya masa yi rashin baya yin kuma wannan ba na ba aure ko kuma saduwar ba ta yi ba ba ne masa wannan sunna ce mustahabi ne in an same shi ne ba same shi ba abu ne da za ka aure to miji ko kuma ta da wani bala'i a kan wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda ya kashe kansa amma ya cika da kalmar shahada Hmm, to dama an ya kashe kansa a yi ina nan a musulmi wasu ne suke cewa ya mutu kafuri ko abin ba haka ba sai dai hadisi sun zo sun tsoritar da mutum kar ya kashe kansa hmm. akwai alkur'ani kafin hadisai wala taqatulu anfusakum inna hmm. allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan kanku Allah yana da tausayin kuma zai kashe kansa ya aikata babban laifi shi yasa zo a hadisi man qatala nafsahu bi shay'in udhiba ziba yawm al-qiyamah wanda ya kashe kansa da wani abu za a zartar da shi da wannan abu ranar mm. ya zo wani hadisi man qatal nafsahu bi hadidati wa hadidatu fi yadihi yaj'u biha batanahu fi nari jahannama khalidan mukhallidan fiha wanda ainihin ya dauki wani karfi mm. ya soki cikinsa da shi ya kashe kansa da shi ranar kiyama zai tashi yana sukan cikinsa da wannan karfin ya fada cikin wutan jahannama hadisin yace yana mai dawama a cikinta mm. to amma kuma malamai suka ce in ya halatta wa kansa wannan kisan kan zai dawama in kuma ya san haramun ne zai dawama a wuta ba zai fita da saurin imaninsa don ya halatta kisan kai in ya yi da ita ma da aka sani haramun haka nan idan guba mutum ya sha ya kashe kansa ranar kiyama zai dinga shan guba yana kwakwadanta a cikin wutar jahannan duk yadda mutum ya kashe kansa da shi za a masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi ranar kiyama Sau da ka haramun ne mutum ya kashe kansa amma in mutum ya kashe kansa kuma ko bai kalmar shahada ba musulmi ne kuma za a masa sallah sai dai aka ce kada malamai da masu kuɗi da masu mulki su masa sallah a samu dai wasu kawai dai wasu mutane haka don ya zama wa'azi kada wani ma ya je ya sake za da yana nan a musulmi kuma za a yi masa sallah musamman ma a ya yi kalmar shahada ko bai cika da kalmar shahada ma idan san musulmi ne za a masa sallah ta da ce ina waya da budurwata da yamma ina azumi hmm. sai na gona wani abu ya fito min ya azumi na Hmm, to wannan kaga ya jawo wa mani ne ko mazi za ka azumin ka kare ka sai ka je ka sake wani sannan kuma ka yi sun yi fari kai babban laifi kar ka yi ka kuma yin haka ta sake faruwa da kai malam mijina ne yace baya sona in na ce sake ni akwai laifi hmm, to na danganta ransa ne ɓaci yace baya son ki sai ki duba da me kika masa ne don ya ki. Hmm. a mace kan da'iman tana jawo soyayyen mijinta ne fiye da yadda mijin zai jawo soyayyen ka saboda haka sai ki duba ne dalilin da yasa in kin masa wani laifi ne fa da ba yana nufin kwata kwata ba su wani ransa ne ba su da sauransu amma in wata mu'amala yake miki na nuna baya son ki aka yi abu ya gyaru ya gyaru an yi nasiha an kira shi manya sun kira shi duk abu ya kasa daidaituwa wannan kina da damar ki nemi saki dan ki je ki zauna da mai son ki amma in bata masa rai ne wannan hanyar lokaci dole ne ce ba su hmm. sai ki gyara a da kuka kanki wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam na kasance idan ina haila na kwana uku ran na hudu ba zai zo ba hmm. sai kwana biyar hmm. shi ma kaɗan zai zo ya koma ya hukuncin wannan dama kwana nawa suke ba shi ne <laughs> inga idan kwana uku ne har yanzu sai ya ɗauke ranar uku sai bayan kwana biyu ya sake zuwa to iya kwana uku da ake tsaya hmm. in kuma kwana biyar yake misali ya ɗauke kwana uku bayan kwana biyu ya sake zuwa to ai cikon hayyaki na bayan to za ka kai za ka yi wa kanki hukunci. Hmm. tambayar ta biyu ko kuma jawabi na ce malam don Allah a yi wa 'yan mata faɗa akan wani ribon da suke sanyawa a kai kamar gashin kanti a cuci maza nan na ji akwai abu da suke wa cuci mm, maza ban da wannan kuma wani eh. shi ribar nan kayan nan kyalkyali ne eh. amma kuma abin da aka haɗa da shi eh, da san karin gashi ne to mai kima. ba ba halatta ne zai nuna an kara gashi ne haramun ne da maza da sama ya ce da an Allah wa wasu da wani sosiya mm. Allah ya tsima mai karin gashi da wanda aka karawa ai gashi dama ko da wani irin abu ne ko barira ne ko wani milo ne ko gashin ne ko ma duk dukarin gashi ba za ka inda yana nuna kamar gashin ta ne ya kai hakan ne to haramun ne akwai albusha cikin sa ba halatta shi ne ah, tambayar ta uku tace ce malam ina so a mun bayani akan shafa'i da wutiri shin zan bar su ne sai na tashi yin nafila da daddare na yi ko kudai to shafa'i da wutiri abin da fi shine a basu sai a karshen dare saboda manzo da su sama ce iji alu akhira kun bil layli ta hmm. ku sa karshen sallan ku na dare da mabiti yanzu misali mutum zai tarawih zai tahajjud to sai in ya san zai tahajjud to kar ya shafa idan jiri a tarawih haka shi ya fi sai ya bari a tahajjud sai ya bitirin sa wannan shine saboda haka ka bari a karshen dare kai ci yafi akan farma to ga kuma takardun su aka turo su a hannu hmm. assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da aljannar firdausi tare da masauraro malam ga tambaya ta kamar haka shin mace za ta iya jam'i wato na tahajjud domin an hana mu zuwa a gida saboda masallacin ahlus sunna ne a gidan fitina su ya za a gara ta matan wani lokacin ga shi ibada za a je amma wasu ba da ne ibada sai mace ta fita kamar wani yawon shakatawa wasu ma za su mutane da samari su a zamanin wayan nan mu haɗu a wurin ta hajji kawai sai a ji ana ta hajji suna gefe suna gira kuma a ga bai kamata in an san haka mata za su yi bai kamata a jere su ko in ana tsorace musu yin haka to da haka za ku yi ta hajji kin ku a gida ko kowace ta yi ta na tainata ko kuma ku yi tafi kuma matan zannan za ku yi sai mace ta tsaya a tsakiya amma ba a gaba ba kamar yadda aka samu a zamanin mazala sama in waraka tana yi wasu daga cikin matan matan mazala sassan. za ku iya yi in ke kaɗai ne ma za ki yi ku zalla ne za ku iya yi to amma ba dole ne sai an je masallaci ba idan zuwa masallacin zai zama fitina a yi rashin zuwan shi yake alkhairi ko ke da tazarar da nisa tsakanin masallacin da gidansu kuma ga shi da kafa za ta kai kare kaga akwai haɗari a bari a mace ta fi sa wannan lokaci saboda haka sai a yi gida ta fi insha Allah tambaya ta gaba assalamu alaikum malam ina sallah nafila sai na manta kowane sallama za a sake miya ni kuma ina mantawa har sai mun idar da sallah sai abin yana damuna har na ce ba zan sake zuwa ta hajji din ba to ai niyan ne baki fahimta ba niyya kakkin ya ai niyan ba sai an faɗa ba daga lokacin da aka sallame aka dago din na tun da kika taso ka yi niyan. a zuciya ne amma inda baki niyan ci gaba da sallar mubaraki za ki tashi ba wanda aka niyya kan ki riga kin a hakan din ne za ki tafi kuma niyyan ne hakan ya dai daga damari malam ina so a yi min bayani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen nazara musalli fi salati sama eh wai nazara musallin fi salati a cikin ne ce wai sifatu salatin nabi kawai magana ne ai shine me nazara musallin fi salati kaje ka sake dubawa ka kawo in hadisi ne ka fara shi cikakke ka ji hafin ainihin amma ba ne amma wannan fassaran kalmomin da ka faɗa nan nazarar musalin fi salat mai sallah ya yi kallo a cikin sallah to me ma'anarsa kuma je, to wannan ma takardun da suka shigo ta hannu da hannu malam ban yi shafaɗi da wutiri ba saboda zan yi nafila sai na makara har aka yi assalatu shin malam sai na yi shafa'i da wutiri kafin a yi sallar asuba in jam'i ba zai tsere maka ba kai shafa'i da wutiri kai raka ta fajiri sannan sai kai sallar asuba in kuma jam'i zai tsere maka ka je kai sallar asuba su kuma sun wuce kenan shafa'i da wutiri sai ne na gobe na kuma ce malam idan mutum yana karatu sai iska zai saki sai iska zai sake alwala ne kuma koko Yayi yi alwalan ne zai sake yi uh, ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau biyu ba idan yana tilawa idan ya isa filin sujada zai yi ya halatta wato bayan alwala sai tilawa ne ai ba wanda ya ce sai da kara sai da alwala tilawa ba sai an taba qur'ani shi sa tilawa ne ta taba ruwa fito hmm. ina karatun qur'ani wani ya ce masa baka alwala ba ya ce ina ka samu wannan ko sau da aka ba ko ba alwala ana yin tilawa ko mace mai haida ma tana yin tilawa amma idan akwai ƙura'an ne a hannu shi ne ake son ayi alwala mm-hmm. in ta warware za ka yi za ka sake alwala in kuma abu yana yawan maka zama kamar ciwo sai ka ci gaba da karatun ka kawai alwala na rawa ina yawan warwarewa sai kuma sai za a yi sujadan tilawa na za a yi na canza da inganci sujadan tilawa ko ba alwala ana yin ta don ba sallah ba ce sallah ne ake yi wa alwala amma sujada kwaya ɗaya ta tilawa ko sujudu shukri in na godiya wa Allah ta'ala ko ba alwala za ka iya sai kuma ya karar cewa shin malam idan ya yi sujjadan zai yi karatu kamar yana sallah shin kuma zai sallama ne to farko ne ba sallama amma akwai kabbara da tafiya da tagowa ba sallama sannan kuma akwai addu'ar da manzala su suna ya koyar a lokacin sujudu tilawa wato wajen yi. الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين إن أرجو إنك ياتي كذا كفرنا إما كي أوما كي سجدا كوالي أبن يسوك كي سيكتوك نعم نعم كما mai tambaya ce shin malam idan kana bin mutum bashi sai ka tambaye shi sau uku bai biya ka kai kuma ka ce ba za ka sake tambayar sa ba shin kana da laifi a ah, to hakkin ka ne ka ce ka aje masa ma wani laifi ka kai to da ka tambaya sau goma sai ka tambaye shi in ka ba in ya iya baka hakkin sa kai baka yafe masa ba za ka iya kai wajen kuma karba maka hakkin mm. in kuma ka za ka yafe masa sai ka yafe masa amma dai lalle in yana da shi kan bai baka ba ya zalunce ka mm. don matsala sama ya ce matsalolin gani mm. mawadaci ya ki biyan bashi ya taurin biyan bashi wannan zalunci wani kwanci ba na'am wannan kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da hukuncin mijin da ya hana matarsa zuwa karatu kuma bai karantar da ita ba kuma bai kawo mata wanda zai karantar da ita ba idan ta yi masa maganar karatu sai ya ce mata tare na wanda take da shi ne don kuskure ne amin ne kuskure ne sunan su da wadda ya kamata ya karantar da ita ko sa wani ya karantar da ita ko bata ta tafi makaranta domin ainihin zaman mace da jahilci yana da illa kwarai da sai kuma ko da tana da wani ilimi za ta buƙaci ƙari to na ganin da mukaddima don ajiye su haka kada sana eh, masu kasa-kasai sai mu buɗa waya da nan kafe ɗaya shayi assalamu alaikum malam mijina ah, yana yawan karban bashin banki na mishi magana yaƙi yanzu ya gama gida da bashin banki idan mun tare ciki da 'ya'yana ba laifi mm, ko ba ku da laifi na sha wannan matakan ko ba ku da laifi shine yake da laifi ka za ku iya karewa a gidan shine Allah zai tambaya dangane da kudin ruwa da mm. yake ci amma ku kan mata shafe ba sai ku tare a gida amma dai kamar yadda kika nuna ba ke dan ba haka za ki ji a zuciyarki ba ke da abin da yake yi ba mm. wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam wai idan ana bin ka azumi shida kana iya yin sitta shawwal da miya biyu za ka iya ba ai kowanne zaman kansa in ka gama ramadan kai azumi shida na shawwal aka ce kana ka sha Aka bon an samu ramadan sun ma adba ku sitta min shawwal kana ka sha mita hmm. ana son kai azumin shekara in kai azumin wata ramadan kana da ladan azumin wata goma in saura maka wata biyu wata biyu kuma kwana sittin ne ko da azumi ɗayan kai yana da ladan kwana goma to sai kai azumi shida ka samu ladan azumin wata biyu in ka da ramadan ka samu ladan azumin shekara mm. amma kai guda shida ka sai da niyan na biya kuma na ramadan wannan kan babu da zai yi ah. wani ce malam idan mace ta auri maza fiye da biyu in ta mutu da wa za ta zauna a aljanna wasu sun ce mijinta na farko wasu sun ce mijinta na ƙarshe akwai sabani ne na karshen kan abin nan cewa yi na farko ko na ƙarshe wasu sun tafi akan na farkon ne mm-hmm. wasu kuma suka tafi za a ba ta da maganin na ƙarshe za a bana ya wasu tafi na karshen kai afuwa wasu tafi na karshen ne wasu wasu kan tafi akan za a ba ta zaɓi ta zaɓa na farkon ko na karshen ina wanda tafi zaman lafiya da shi kaga sai ta zaɓe shi to amma abin ne ban da suka fi indarwa shi ne mijinta na karshe saboda magana ta kama an haramta wa al'ummarsa su a wuri sau da su zama matansa a aljanna a wasu sabon suka fasa don su zama matansa ne na aljanna to kafin buɗe waya malam bari mu amsa wannan ta ƙarshen malam batun daren lailatul qadari mutum yana al'ada bai je tahajjud ba shi ba zai ga ba zai danta ba kenan to ba zai ga daren ne ba gani haka ba kansa aka ma'ana shi ba abin da zai iya yi shi ne hmm. ko kina al'ada ai ba zai hana ki zikirin Allah akwai zikiri wanda na yana zikiri a kowane lokaci to da aka sai ki ta zikiri ki ta ismi bari ina subhanallah ina la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah irin wannan zikirin shi kuma sai da mutum samu wannan fadalan da ake samu da daren da suka da kamar ma yanda mai nafila da yin nafila to da aka ina ji wannan zikiri ba ina nafila ne kawai ba نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم السلام عليكم وعليكم السلام ما تجيء الحمد لله يا حياني تذكره معجوه تو ina tambaya ne malam to bismillah wato mutum ne na hanya ne biyu da ita kwanci na da eh, ya siyo ni tashi kuma yanzu na da zo da ni kuma ina ta tunani a zan biya kuma ban samu lokacin zuwa ta cakin ba har yau. yanzu. Shi ne nake tunanin zan iya mishi sadaka da bashin din shi. Shi ya gombe kenan. Yana gombe ne kuma ina nan. Haka. Yawwa. To. Babu lokaci da zan samu biyan ba. Allah eh, sarki. Wallahi. amsa shi ne kaje ka neme shi a gombe ai za ka iya tura wani ko wani dan gombe ka zabare ma za ka wayan nan ai abu ne mai sauki ko zamanin banki ko da ka zai a neme shi ko ta hanyar waya ko hanyar a tura wani tun da kasa yana gombe a yana nan sau da aka sai ka tura masa kuɗin sa ka ba wani da hanyar kai masa ko tura maka aka nan ba ka tura masa amma ba ya daga je ka masa sadaka ba ina sani sai sadaka ka yi wa kanka shi kuma yana yana bin ka wannan matukar ka san inda yake akwai labarin sa kai masa ko akwai magadansa akwai magadansa sadaka ana yin sa ne in baka san inda mutum yake ba kwata-kwata ka neman shi kare samu ba ka ba shi ba su wannan ya halatta ka ba da sadaka ya zama ka ba masa sadaka wannan kuɗi amma ka wani ne mai tambaya tambayar ne je in yi ake ba shi to na gaba muna ji sai ya murya ta yi kasa-kasa gaskiya ba mu ji ba kuma kina magana da sauri da sauri na'am na'am to tana irin yawan mafarkin mafarkin shanu rakumi ruwa menene abubuwa haka nan barkatai mm. za ta iya zuwa ainihin neman taimako irin masu tallar magana gidan rediyo ɗin musu masu islamiyya za ta iya sosai kuma wanda da ya ne magani ne na sunna zai baki ba wasu surkwaje ko bambanci ba za ka yi zuwa to na gaba bismillah wa alaikum salam ana ka eh, kai da yake mun na to so ka dauka da a cikin hanci zai ya to in bai shige makogoron ka ba bai zai karye ba bai zai karya ma azumi ba amma ya shiga makogoron ka ka ka haɗe shi ya karya maka azumi amma in iya hancin ya tsaya ba masa na to na gaba salamu alaikum wa alaikum assalam ina tambaya to yanayin wa irin faranta ke yanayin ya halatta irin mene irin to karanta mutum ya yi wa jami'an sallah to matsayin da kwara musulunci to kwara ya wani wannan da ta kwara wani mai kyau abu ne mai kyau na bismillah na ma lafiya alhamdulillah to me tambaya ta eh? na na salati mutum ya hada yin asal kurla da bila ila lura kama to wato wani alamun salama da mutum zai hada su duka zai iya mana maimakon ya yi bayan ya yi wani adadi guda da ya sake wanda za ka iya hada in kai istighfari sai ka zo kai salatin manzo Allah ka sake istighfari kai salatin manzo Allah na'am alaikum wa alaikum salam amma na suna da tambaya Na. na ne muna tare sai ga mutane muka ji ya kace ni amma yana so ya ni sai yake ce min ina ina yawon banza ina da yawon ina akwai da suke nema na. Aka kuka min cewa karuwa. kaji ne to ita wato mutum ya ce zai mai da ita mm. amma kuma ka abin da yake binta da shi wani nuna mun kalama mm, wannan kalama sun yi muni mm. da mataka bai kamata ba amma in suka ce za su koma a wurin sai ba wani damuwa ka sai ya koma ko za ka yana bukatan a bar nasiha ne cewa bai kamata ya faɗi wannan ba ya janye daga wayannan maganganun shi kenan sai su je su yi auren su insha Allah ba a yi na Wa alaikum salam. Mara ina ku tambaya. To. Na yi ban yi azumi ba ne malam. To. To lokacin kafin a sha ruwa sai na samu sarki. Na. To na yi sallar gariba da isha sai in yayin asham ko kuma asham sai wanda ya azumi. Za ki iya yi. ake asha ai ashan kama na azumin da zai zo ne ba na wanda haka dai yasa ran da aka ga wata an ganta da ba sai ai a shan a wannan haka zaki yin a shan ba sai kin azumi ba kuma ko wanda yake da rashin lafiya na lura ba azumi zai a ashan kenan ya zama an ga watan shawwal kuma ba sai an yi a ba yawa ba za a ashan ba yanzu da magari ba sai an ga watan shawwal to ba a shan. an shiga watan shawwal din yanzu an fita daga ramadan na assalamu alaikum wa alaikum assalam to na da tambayoyi uku malam to ɗaya abin kwanakin ma ne ya mallaki mhm. mutum ya yi mu'amala da shi zan ba da haka ne bankin ne ya mallaki kamfani mm, to shi kamfanin eh, ya halatta mutum ya yi mu'amala da shi tambayarsa uku ne to wato ma'ana shi kamfanin kawai za mu gane shi yana aiki da ruwa ko ba aiki da ruwa in yana mu'amala da ruwa ko yana karɓo bashi daga wancan banki mai amfani da ruwa shi kenan sai zama haramun ne don ko da a ce kamfanin da banki na yi jarinsa daban ne jarin banki daban ba zai taɓa yiwa a cakuɗa su ba so da haka in yana mu'amala da ruwa haramun ne kai mu'amala da shi shi kamfani in ba mu'amala da ruwa kuma ya halatta shikenan to ya ce tambayar uku da mu dai wannan ya ku rafi na'am to muna ji yayi eh to bismillah wala qudmi

To. Tambayin ta guda uku ne Allah sakarin manta. Na farko tana al'ada kwana shida sai mata kwana takwas. To. Sai da yanke ta cewa da sallah daga ba kuma sai ta ji maganin cewa a fa al'adar ta za ta tsaya. Ya za ta shi ne za ta rama sallah na wannan kwana biyu din kenan. Sannan tambayar ta ta biyu kuma yaro ne ya fitsari a zani ba ta sani ba ta yi sallah da shi a haka ya sallanta wanda ya fi sallah da najasa bai sani ba sallan ta yi daga baya sai ka wanke wannan zani saboda sallah na gaba amma wannan sallan ya yi kuma mun sha kawo hadisin jibril wanda ya ga manzo Allah akwai najasa a kalminsa ya cire takalmi ya ci gaba da sallansa da yake ba saboda haka sallan ta yi sai in an sani ne da gangan aka yi sallah da tufafin mai najasa sai zama najasan wato ainihin ta ta hana sa ta bata sallah amma in ba a sani ba daga ba a kaji da ba ka sani to sallan ta ne tambayar ta na uku ne, mai azumi zai iya amfani da turaren wuta kamar yanzu ga turaren wuta hayar na ta shi ya halarta ba wani damuwa don hayakin turaren wuta ya shiga hancin mutum matuƙar ba ya zuwa ya buɗe bakin zina ta haɗe turaren wuta ba ba wani matsala ko irin kurar hanya eh. ko kuma hayaki haka ya fara nuke na shiga duk wannan ba ko injin daga haka duk wannan ma ne suka ce ba wani damuwa don mutum ya shaƙe shi. to waye ke kan hanya. salamu alaikum. alaikum salam. sunana ahmad. to tambaya na shi ne aka to shi kenan Malam ko ka ƙara bayani ne a kan na musamman ba mu mutan kashe waya kaɗan shafi malam to da ba wanda ya ce wanda ya ganshi dan aljanna sai dai wanda ya ganshi yana da yawa ma'ana wanda ya riske shi ba a ba da kai ibada a wannan lokacin za a ninninka maka ibada shi ne wato kai ibada a lailatul qadri ya fi ka ibada a wata duk wanda ba da lalata kadiri a ciki shine wata abin da shekara tamanin da uku da wata shida hmm. to ma'anarsa za ka ninkin ka maka ibada duk wanda ya bauta Allah tun da yana zaka da kawai ya ibada shekara tamanin da shida tamanin da uku da wata shida kaga ba karamin garafa fa a samu ba sai dai ta da wannan ladan a ranar alkiyama to kaga ba ana maganan farko sun ba hadisin da yace dole ne gani dan aljanna sannan na biyu kuma ba ganin sa ake in an ce ganin sa fa da za a ga wasu alamu aka dai to akwai yuwa shafi sami na bijin da yana cewa zai iya yuwa a ga alama hmm. amma alama ba lalle ba amma da wasu ke cewa za a ga abin nan bishiyoyi sun kwanta ko kuma garin za a yi ruwa a wannan ranar don a zama mazan Allah an waye gari da ruwa da sanyi mm. a daren da aka matsala nuna aka daren da sulka dare. to amma wannan ba da ba ne mm. saboda haka zai iya zuwa ya zama lokacin sani ne dan ta ƙarya ramadan kuma tabbata akwai daren da sulka kaga ba maganar ruwa mm. saboda haka akwai wanka ga alamu akwai wani kuma ka mu amma masu cewa ba za ka ga bishiyoyi su kwanta ko miya kwanta za ka hango ɗakin kaba daga inda ka ke wannan ba gaskiya ba ne ba mu dalili a kansa. kenan malam duk musulman da Allah ya kaddara ya tabar kola magana ya zuwa ƙarshe ana sa ran ya ya iska ya iska Kuma kula ce da kula ce al'umma maza sun a take manta da nan kuma ne suka ce ko jam'in isha ka samu ka samu ranar ya suka dire jam'in isha ba zai a ce ka yi tarawih ko ka yi wasu sikiri ka yi wasu addu'o'i ba zai a ce ka yi hajji har ka samu fadamiya wato gurgudun yawan ibadan ka ajiran gurgudun irin yawan fadalar da ka samu to mana kaman malaman da suke karfafa ainihin 27 eh. wato daren yau din da muke 26 a daren 27 gobe mm. akan cewa tabbas ana sa da ita ce ne eh, wato dalilan ne hadisai ne suka zo kala kala farko dai hadisin da yake nuna witiri da da suka na samun sa a witiri wannan ba ne ishkal haka wato a goman karshe mm. wanda za ce ku neme shi a goman karshe kuma ku neme shi a witiri wato shine mai abun nan a mara 21 daren 23 25 27 29 to sai kuma aka samu wasu lokuta da ya tabbata daren da su kadir ya bayyana ashirin da bakwai to sai wasu sai suka rike wannan daren cewa shi ne na daren da su kadir to sai aka samu wasu hadisan kuma banda daren abin nan eh, ashirin da bakwai din wasu diraren ma abin nan ya tabbata ya tabbata a yi Allah ya nuna wannan daren daren da su kadir ne to shine zancen da ya fi inganci shi ne da kadiri ta tanakal ma'ana yau in ta bayyana wannan shekara in ta bayyana a birin kaza to wata shekara kuma za ta canja to da haka ko zai iya wa ta bayyana a birin 27 eh. wata shekara kuma sai zama 23 wata shekara ya zama ashirin da tara wata shekara da biyar wata shekara ashirin da biyar wannan shine abun da hadisai in ka har hada su zai nuna maka amma masu cewa ashirin da bakwai sun rike hadisin ashirin da bakwai ne kawai za ka ji sauran hadisan kuma ko da haka da wasu haka suke a kakai akwai daga cikin magabata wanda ya ce kawai ji kaɗan ya sa jiran ashirin da ne to shi yasa mutane sai kake gani yanzu kamar a makka eh. ta hajju da tarawi hijiran ashirin da bakwai sai karisa inda za ka samu daga ƙauyuka ake yi wa haraman hura ana shigowa a wannan a wannan ranar don a samu ta hajju a ɗakin kaba hijiran oh. ashirin da bakwai saboda sun rin jihar cewa a da a sami sai dai mu ce ana tsarin ta amma kuma ba lalle bane tana caccanjawa ne wata ran da tara za ta wata ran da bakwai wata ran da biyar wata ran da uku wata ran da ashirin da to kamar da wasu zai zama lalle ba sai goma karshe ba kamar da hadisi da wasu malamai sun faɗa wasu ka ce tun daga farkon ramadan ana sare amma ai hadisi sun inganta manzo da sama ce iltani so fi ashar al-awakhir ku neme shi a goma karshe iltani so fi witr a goma karshen ma a witr to kaga ai manzo da ya riga ya riga wannan rigin a goma karshe ne ake sa ran sa hmm. nan ma a witr 21 22 wato daren 21 an kai azumi 20 to wannan daren shi ne daren 21 to kaga daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara wannan diraren su ne aka fi tamanin kuma daren da suka zai to shi yasa goma ƙarshen sai a dage gaba ɗayansa a raya shi ko da an fata lissafi dai insha Allah za ka samu da lalle su kadai in karar goma karshen gaba ɗaya. eh amma sauran jiraren Ramadana ma daban suke ibada a jiraren Ramadana ba su ba daidai bane da kamar sauran jirare. yana da muhimmanci kuma wata ne mai albarka wanda ake ka yi ayyukan lada a cikin sa hmm. to jama'a sai a kara zage dan sai Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam barka da yau

sannan kuma mahaifin shi mana yana bukata ya canja don sunan da dace da islam ba in ya canja shi akwai laifi sannan tambaya ta uku mada mutum ne zai same ka yana son aure na jin ka ya zai same ka yana son aure ya ce ka gaya mara gaskiyar lamari akan wanda yake so ya aura hmm. idan kai ya zo ya tambaye aka gaya mai gaskiya a cikin halayenka da sauransu haka na'am sannan tambaya ta gaba mada na'am tana sallan nafila ne ake sai aka samu rabbanwa na'am akwai kabbi da zai ko baki a cikin wannan na'am tambaya ta gaba mada hmm. kai ne a halin tafiya ya kama ka sai ka shiga halin yunwa na'am an halatta ce akan cewa za a iya cin ko da mushi mushe hmm. shi za iya cin mushen alade tambaya ta gaba mada na jin ka na jin ka ya hmm. to jama'a mun zo karshen wannan shiri da zarar mun ansa wannan tambayoyi insha Allah kamar ta farko malam mutum da ya musulunta hmm. wani littafi kuma ta daura shi farko an koya masa a samu littafin aqida na koya shi misali kamar usulu salah imani da Allah imani da manzon sallama sannan kuma da menene addinin musulunci hmm. in samu irin wannan littafi na tauhidi a karantar da shi sannan sai a samu littafin da biyu kamar a hadari a ƙasa sai a koya masa a hadari don ya san hukunce hukuncen sallah daga nan kuma sai a fada da ci gaba da koya masa sauran wasu littafi in akwai na fassara na boko a yi maza maza a bashi yana iya karatu boko ko na turanci ko na hausa ya karanta kuma ya samu malami ya koya masa addini. tambayar ta biyu mutum ne musulunta yana da suna wanda ya dace hmm. shin zai iya canja amma sunan mahaifinsa eh, zai iya canjawa zai iya sunan yace sunan bai dace da su ba kaga zai iya ba da wata ma'ana da ba daidai ba zai iya canja amma in ba a san ma'anan ba ne za a iya tafiya a hakan in hmm. ba matsalan ba to mutum ne zai yi aure sai zai ya tambaye kawai amshi gaskiyar lamarin shi za ku komai ya eh, za a faɗa sai abu daya hmm. ba shi ne ta'arifin kina ya halatta in mutum ya zo ya tambaya gariya yarinya yana son aure ta ya halayenta in halayenta ba su da kyau ka faɗa don in baka faɗa ba ka ce amanan sa mm. in masu kyau ne ka faɗa amma in kana tuhumanta da zina ne to ka ce ta taɓa yin zina to ba kawai ka nuna zai bata gari ba ne don wannan zai iya zama kazafi kuma aka kama ka ba ka iya ba da shaidan cewa ga shi ka gani tana yi ma to a wannan babin ba a faɗa ba mm. sai dai a lulluba mutum a masa hannun ka kamin sanda don yin fahimta kawai to sai kuma tambayar ta hudu ce sallar nafila ita ma na da kalli da baɗi ana mata mun sha faɗa sai a dan wasu yan wurare kamar in ka ƙara sura kai ka bayyana karatu da rana ba za ka yi ba mm. in ka tashi daga ta biyu ba kai tayya ba ka tura na uku na uku ka sallame shi ma babu ainihin kabli babu babu baɗi mm. to da ka wasu yan wurare ne kamar yadda mai adari ya kawo mm. na tambayar ta biyar yace kasancewar matafiyi an mashi rangwame yana jin yunwa ya rasa abinci ya ci mushi hada mushin alade eh, in ya gagara ba wani mushin sai na alade zai iya ci dan kadan don ya kwantar da yunwa domin mai alade cuta ne gaba ɗaya alade cin naman sa yana cutar da mutum hmm. shi yasa musulunci ya haramta shi to amma in kai sa din kuma daga halaka hmm. gara ka ci naman alade domin ya dan farfado maka da da abin nan din ka da rayuwarka Allah ya saka alheri malama. saboda nama abin shi ya wuri ya samu biyar dai eh. kuma lokacin ya cika muna addu'a da fatan alheri ga shi malam bakar mutar da dimbin jama'a da suke tare da mu muna jin karfin gwiwa mu je na can da na can da na can da na can yau na ji maza da yawa yan uwana sun farfado sun yi tambayoyi da yawa na ƙara samun karfin gwiwa Allah ya taimake mu Allah ya tabbata mana da alheri sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ainihin jona wadadin wanda ya da ko Sheikh Kabir Muhammad Kabir da suke tare da mu a rage cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار